السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا sai da wannan daga wurin ka koma da shi can inda ka bullo in ya koma lungu kuma ya zama makarare an kashi inda zai bacci zonan tsallakolan nan wurin tsallakolan a jira mai littafin ya zo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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يودا بيو da watan biyar watan jimadal ula hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da uku allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa za mu tashi shafi ɗari uku da arba'in da shida matashiyar kalimatu tauhidi wa asaruha fi nafsil mu'mini kalman tauhidi ya za ka kira shi kalman imani ko kalman tauhidi la ilaha illallah wa asaruha da tasirinta cikin rai momini a yi ka dubi kalmar tauhidi tana tasiri har da jinjiri jinjirin da aka haifa yau ko yanzu in aka yi masa kiran sallah dama kiran sallah a hagu kalmar la'ilaha illallah ne ta yi tasiri a zuciyar wannan jinjirin ballanta ne kuma a ainihin babba za ka yau kalmar tauhidi da irin tasirinta ko wani abu daga tasirinta don sanin tasirinta yana gaba ɗaya ma a za ce bayyewa sirrinta sai bi Allah tunda ita ta rike sama ita ta rike kafa ita take rike da aljanna ita take rike da wuta saboda ita aka ara jihadi saboda ita aka haɗa kai rasa ta yasa aka yi baran-baran da ka tasirinta hissan wa ma'anan yana da yawa قال الله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا mai sauraro baka ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wani misali wani misali ne kalimatan tayyibatan wata kalma ce arka. mai albarka mai kyau hissan wa ma'anan misalin ta ka shajaratin kwatan kwatankwacin ainihin wata itaciya ce mai kyau mai albarka icen divino asluha sabito tushen wannan kalma ne ko tushen wannan divino nan ɗauki tushen divino kasan jijiyoyinsa ya kama ƙasar har ta kai dibino ba a bashi ruwa saboda kama kafa shi yake sha da kansa tunda a sahara da rani wuri an da wuri rani yana shan ruwa shi da kansa wa kuma fi sama reshen ta kuma yayi sama wannan in shajara kenan in kuma kalmar ne Ani ita ma za ka da tushenta na nan ƙasa tushenta yana ƙasa nan mai ita mumini na nan ƙasa aina far'uha tun sama sallan da muka yi nan in an karɓa su tana kan sama masu yin azumi da suka yi azumi yanzu sun sha ruwa yanzu azumi na sama kaga ne asluha Sabitu asluha sabitun sama asluha sabitun amma far'uha fi sama ibadan da aka yi din yanzu jiya ta wuce kenan tun da muna yau yanzu tun ibadar jiya zuwa yau yanzu an haɗa an tattara an tura ta tana sama wanda kuma ba karɓa ba la haula wala quwwata illa billah daga tushen tana nan duniya amma alherin ta kuma ta tafi can sama kamar yadda wannan bishiya da ake gani tushen tana kafa ta shiga kafa tana shan ruwa tana cin abinci daidai irin yadda Allah ya tanada mata a ƙafa tana ta huta a tsakiyar sama ga dibino menene iska na buga ta ka duba yadda take cullawa wannan dibino za a ce za a yi wa za a yi wa wancan ku an samu lada an samu tarbiyya an samu tsiran duniya an samu nutsuwa an samu zaman lafiya an samu an samu an samu wannan shine kwatankwacin kalmar la ilaha illallah ko kuma dai ka kira ta ma duk abin da za ka kira ta ainihin kalima dai tsaye ba ka shajaratin tsaye ba ce asluha sabit wa far'uha fi sama tuti ukulaha tana ba da sakamakonta abincinta kulla hili bi idni rabbiha ka ɗauko mushabbahun kaga dibino kullum yana nan a ƙafa yana ba da abinci duk shekara amma dibino nan ba da kansa yake ba bi idni rabbiha to ai kaga ko mumini shi ma kullum yana ibadodi nan bi idni rabbihi ba kai kaɗai ne ba yanzu in ba sa ba kai kaɗai ne a gidanka kake zauna nan kuma sauran na gidan nan ba hana su zuwa kai ba kila ma sai ka tallata musu yaya da ku je masallaci in jira ku mu tafi tare yanzu ka cewa oh, ai ka dawo ce to kenan na tafi ni kam sai ma dai da za ka tsaya akwai wata magana ce a a tabbata sai na dawo wata magana da za ta tsare ni a yanzu dai ba ai tana da muhimmanci oh to ne inda za ni bai da muhimmanci sau da kanan ba za ka iya fa'idantar da wannan ba ce kana mumini ka kafa kafa amfani ibadodi amma kana mumini ba ka ibada holoko ne zero nan wala kwali ne kawai injin ɗin ciki an cire to haka idan ka san akwai jibinu nan da Allah bai zai zaga baya komai a sama da ka tutti ukulaha tana ba da ci matta kullahi ne min shi ta ta kullu fa'idatu bi izni rabbiha ba ka shirya sai da izinin Allah ya hadi man yasha ani yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa yadribu Allahu al-amsala Allah tabaraka wa ta'ala na buga misalai yana kawo misalai linnasi la'allahum yatadhakkaruna dun su wa'astu ka ko in aka ce maka yau ga dibino ba samun komai a kai ka san ba amfani zai fara to ba ka cikin jama'a ba su da amfani me amfanin su sai ke kai wai ka wani tun menene ko ba za ka tsaya ba kai ba za ka san kana da Allah Allah taimake ni Allah taimake ni in bauta ma Allah ka taimake ni in bauta ma kamar yadda ko ka gani a Fatiha karatun Juma'a iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haka nan kai tsaye muke bauta kai tsaye muke roƙon ka taimake mu akan wannan bautan Allah ihdina siratal mustaqim ɗan ma mun yi za mu ƙara yi mustaqim ɗin Allah ya san hanyar matsaica sirat nan an'amta alaihim Allah wannan hanyar nan da wanda kai musu ni'ima siddiqi nabiyina na shuhada usalihin su fa kadai nake so Allah am banda hudu da masu aikin irin na yahudu Allah ba na son hanyar ainihin ka tsare mu daga hanyar nasara masu bautan Allah da jahilci da irinsu wannan sai Allah ya da kai zaka ba da fa'ida in ku ka mutum sai ta bilin bituwa la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ka ga mutum yana da murnan waya sama da yadda ke murnan zuwan sallar isha inda za a ce wani nan za a ba shi waya ta dubu hamsin ya goma ce ba ishar sai san abin da Allah bai yadda da shi bai yadda da shi ba shabbaha subhanahu wa ta'ala al-kalimata tayyibata bis-shajarati tayyibati ra'aytu ri hatta sami'tu wa fahimtu Allah subhanahu wa ta'ala ya kamanta tsarkakakkiyar kalman nan da itaciya tsarkakakkiya mai amfani ba ta da kaya sai ya'ya li'annal kalimata tayyibata saboda kalman nan saboda tsarkakakkiyar kalman nan tusbiru la'amala Saliha. ita ce ta yi aiki na gari ba abin da ya shigo da kai masallaci sai tsaron Allah kana son ne tsira gobe kiyama ba abin da ya kawo ke zaunar da ke sai don ki samu tsira a wurin Allah ya sa za ki zo ki aikata ko da wanda ka gani tsoron Allah ne ya sa mahaifinsa ya turo shi shi ya wuce ya ga warware ya dai eh, tusmirul amala salihah ita ke haifar da ai aiki na gari والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع wannan itaciya mai tsarkin can tana haifar da 'ya'yan itatuwa masu amfani masu maganin yunwa masu amfani amfaninsu bai da Allah kaɗai san adadin amfanin dibino وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين wannan asarari yake bisa maganganun jamhurin malaman tafsiri allazina yaquluna alkalimatu tayyibatu hiya shahadatu alla ilaha illa allah wannan tsarkakakkiyar kalmar nan mai tsarkakarwa ita ce kalmar shahada shaida babu wani abin bauta da gaske sai Allah kamar yadda babu wasu masu bautan Allah da gaske to sai dai masu bautan Allah wannan haka mutum zai rayu haka zai yi imani da wannan kalba in yi mutu da wannan ya rabauta duniya huwa ukurahu wanda ya zo duniya ya tashi ya aka tare shi da wannan kalma ya rayu kan wannan kalma ya mutu da wannan kalma an gama zai tashi a kan wannan kalma Allah ma ya faɗi ya sabbata Allahu allazina amanu bil qawli thabit hadhihi kalma hiya al qawlu ita ce wannan maganan tabbatattun nan wanda ko a lahira ana tambayan ka za ka iya bayanin abun da ake nema tare da kai wanda ka rayu a kanfa ba ka diriri cewa ba ka dabur cewa ba ka samun masku a goge ta fa'innaha ita wannan kalma tasmiru جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة يتولى كلمة سنا حيفد جباقيا أيك نجري أيك نجري ما صنصون يجيهم الله هم يين ونن أبو يد النبي يدنونا تنبا كل متينا أبو أشهد شهادة أن محمدا رسول الله ayyuka na bayyane irin su sallah irin su kai a amalul jawarihi ayyuka na gababuwa wal batina da ayyuka na ɓoye wanda su ne a amalul qulub وكل عمل صالح مرضي لله ثمرة هذه الكلمة duk wata duk wani aiki kyautatacce ingantacce yardajje a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wani sakamako ne na wannan kalmar وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما qala. كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة wannan tsarkakakkiyar kalba ita ce shaidawa babu wani abin bauta da gaske sai Allah kamar yadda babu wasu masu bautan Allah da gaske sai masu bautan Allah wannan ka shajaratin tayyiba wa huwa al shajara tayyiban nan ita shine mu'mini asluha sabitun tushen ta tsaye yake ya riga ya tsaya a zuciyar mu'mini qawlu la ilaha illallah yana tare da shi duk inda ya sa fiska duk inda ido sa babu wani abin yi wa da'a da gaske sai Allah bai aikata wani abu sai ya sami Allah ya kai fi qalbil mu'min wa fawqaha rassan wannan kalma ta la ilaha Allah fi sama kalman ta tsikar da mutum to ƙarshe rassan kuma suna sama ladan ayyukansa tafiya suke kawai zuwa sama tutur babu kakkautawa baccin sama lada ake rubuta masa ya kulu ya rufa'o biya amalul mu'mini ila sama ana ɗaukan ayyukan mumini da ainihin da wannan la ilaha illallah zuwa sama in mun faɗi wata ibara wannan la ilaha illallah ko ashhadu an la ilaha illallah da ‘yar uwarta ashadu anna muhammadar rasulullah shine jirgin safaran ayyukan lada sannan shi kuma wannan bambancin aikin Allah wani bai ɗaukar wani ba za ka yi aiki ba ka yi tsalla ka yi azumi ka yi sadaka ka ce ɗaukar min zuwa sama wanda idan mutum bai da tauhidi idan ya yi sallah Allah bai karba ba ba abun da zai ɗauki sallar idan misalin mutum ya yi azumi babu inda zai yi idan ya bi iyayensa babu inda za shi idan ya yi sadaka ba abun da za ta to me zai ɗauke ta ba ku gane wakil eh? me zai ɗauke da ba akwai abun ɗauka ba kalmar la ilaha illa zai dauke ta to bai da ita ku lura da tsarin abu babin yana da muhimmancin gaskiya waje ga duk musulmi ya san haka idan misali mutum ya yi sadaka ya yi azumi ya yi ayyuka ya yi gina ayyuka don neman yadda Allah ya yi menene duk abin da yi to gaba ɗaya aka tara ba inda za shi فقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء haka gobe kiyama Allah zai ɗauki wani abin kawai ya tarwatsa shi bai da tushe kuma nan duniya babu inda za a ɗauke shi a ɗaga da shi amma in kana da amalul kalbi aw amalul qulubi to su wannan kuwa amalul qulubi kashin ba su la ilaha illallah to nan za a lura da kayanka yanzu yin wasu an loda masu kaya sun yi sama wani kuma yakin sana nan jirgi a ƙasa wannan kaɗa ya yi samun tattalin don yanzu misalin kana zaune kai yi kasa an hankali ina kaba ko ba karba ba sallah na yi amma mai sallah ta take su kiwon sani ba idan na fari abin da zan iya ɓantarawa na ɓantara to amma ban sani ba ya tafi in dai babu kalmar shahada to bai kai ba kuma kalmar shahada ka kalle ka da rafa da abubuwa da menene in an bu nan ta ga tayi nan tayi nan ta tattaro tayi menene kuma ga kalma ya qulu yurfa'u biha amalul mu'min ana ɗaukar aikin mumini da ita da ita ake kwafa ake lodin kayan mumini ila sama وقال الربيع بن أنس رحمه الله تعالى كلمة طيبة أركتكير كلمة من هذا مثل الإيمان أي كمن إيماني قتم قتم قتم قتم إيماني فالإيمان الشجرة الطيبة إيماني إتسي إتاسيات أركا قوت أركتكير إتاسيات wa asluha sabitun gindinta ya yi kafa allazi da ya zulu ba zai gushe ba yana kafe bishiya ba ta kwantawa ta yi bacci tana tsaye da jiran da galice ta la ya zulu kaga tun da yadda ka ga bishiya ba ta ko an sai maka filan nan an sa mata sai wai a kafa sai wani ba in bishe ce ga ta an samu ta eh, tsaye take ba ta matsawa in ta matsa mutuwa take saiwa ga za a cire bishiya a mayar da ita sai sa'a za ta kowa la ya zulu to ai haka al-ikhlasu fihi ikhlasin da ke ciki cikinsa wa furu'uhu fi sama al-ikhlasu fihi ikhlasi na cikin zuciya موتا اتيان اتيان وفرو هو في السماء خشية الله رفع ناكو مشين هتو رب الله إلهي إيه؟ وأصلها ثابت كذا الذي لا يذل كو ممكن هذا شو لا يذل الخلاف فيه أصلها ثابت الذي لا يزول الإخلاص فيه بأي حق الإخلاص بذلك بشبنا لم وفرقه في السبع وتخشية الله والتشبيه كما تولى بإيمان آه، عين والتشبيه على هذا القول أفق وأظهر سيتي انجن تسبيه يفي بيانا تسبيه واحسن فانه سبحانه تبارك وتعالى شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابت الأثر الله يا كمان توحيدي إيماني ادوسي بالشجرة الطيبة دا إن لا في يجي إتاشيا الثابت الأصلي الباسقة تلشن تتبتت ميرسة الباسقة الباسقة الباسقة الأصل سبحان الله الباسقة الفرعي ميرسة تاسا رفع أطمع أن في السماء بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل كالباسقة الفرع في السماء علوا كو هذا وين تدينا كيف التي لا تزول هذا لفنا نبا تزول كو لا تزول تؤتي ثمرتها أنا بعد فائدة كل حين وإذا تأملت إذا تأتي ونن تك ونن عبدك تكون تعاني ka tsaya ka duba ka duba ka je ka dawo a kan waccan ayar wai za ta amalta hadhihi tashbih ra'aytahu mutabiqan yayi daidai mutabaqa li shajarati tauhid الثابتة الراسخة في القلب إذن توحيدي تبتت جركك أتكن روسيا التي فروعها wanda rassan wannan tauhidin ainihin wanda ke cikin rufi, min al'amali saliha na ayyuka na gari a fa'idati ila sama su kuma masu ɗagawa zuwa sama ayyukan wala ta zalu hadhihi shajara wannan itanya ba ta gushewa tasmirul a'mal salihah tana haifar da ayyuka na gari Imanin ka kan sa ka dinga aikata ayyuka tauhidin ka na rububiyya da uluhiyya da asma'u wa sifatu na mayar da kai wata halitta daban a cikin jama'a kulla wakati. bi hasabi sabatiha daidai da kamawar bishiyar ba gaba ko kafa ba a yi noma kowace gona na fitar da daidai irin halin gonan kowace bishiya tana bayar da daidai abin da take iya bayarwa wajen lafiyarta da samun wuri zaune fil kalbi wa mahabbatil kalbi laha da soyayyen zuciya gare ta wa ikhlasihi fiha da ainihin ikhlasin zuciyar nan akan ayyukan wa ma'arifatihi bi haqiqatiha da tsananin sanayyarsa da haƙiƙanin kalmar wa shi bi huquqiha shi ɗin da ya yi tsaye da duk wani haƙƙinta wa mura'ati wa mura'atiha da kiyaye duk abin da zai rusa ta ai karfin hatta akwai nawaqidaha akwai abubuwan wajen goma masu warware ta saboda kana wangwara atiha ko haƙƙari ayatiha mafi cancantan kiyaye ta hmm. كلمة تعالى وني صوره انفع موجه تشكيش wani abu shiga ciki wato wancan sarin nan ya shiga susu ya shiga ciki sari ya shiga take shi ya shiga rarrake yana neman ma ya kashe ka in an sake ma za ta mutu eh, wannan a wannan ashili abinda mutum zai dauka kalma daya ita ce idan misalin aka sai maka eh, amfaninka ya tsumbure idan ka duba za ka ga akwai wani abu in ma ciyawa ta tsaro ya zama ta tsaro sai mai cire ta ko sai hahaƙe wurin sai tashi saboda haka nan idan ka izalantar da bidi'an da ke ciki ka ɗauko ƙura'ani ka zuba a ciki zai tasiri zai koma da wusayi zai koma da wasai ƙur'ani nan shine taki taki ga ruwan a ciki aka ce kana daga zara in ka duba za ga misalin kana kiyamu laili sai ka ga me hana ma kiyamu laili da ka kanyi raka aka ba da ka tsaya ka karanta qur'ani da ba ka tsaya ka za ga kai wanda yana kai in ma wata waya ka famu wa in ma wani aboki ne ke tare ka daga masallaci maka surutu da in ma wata fitina ce a gidanka ta tsara ita ta ja maka wannan shi nan ba ka gama wannan fitina sai bacci za ka gano to wannan fitina ka fara cire ta sako kana cire ta za ka koma inda kake ai mutum zai dinga bibiyan imaninsa da bibiyan rayuwansa sama da dukkan komai to haka wannan kalmar ba abin da ke sha da ita sai alkur'ani amin ya Allah saboda haka dan faman rafaqat kalimatu fi kalbihi, duk wanda wannan kalman ta kankama a zuciyarsa a yi sa za ka je ba a dafa to isa kanta tana tafiya da maganinta maganinta mai tantancewa daga gaba kafin mutum ita kanta tana tafiya da jirginta to dai rashin yinta ne Tun da abinda sake ce la ilaha na ya kai isa ba faɗin ba babu wani wanda za a yi wa ɗa'a shehi san rai duniya nasu amara shaɗan inda za ka samu aikata wa ina ya ka gama to da kana zuwa kace illallahu zai cike a ciki ina kamawa a ciki tun da kaga ba shaɗan babu duniya a ciki babu nafsu amara babu hawa a ciki ba abin zai faru za ka aiki za ka tashi amma idan ka bar hawa ta shiga ciki ka samu matsala idan ka sakarwa rai al'ammara ta bisu za ka samu matsala a dashenka idan ka fi shaidan ya gitta za ka samu matsala a ciki idan duniya ta zagayo ta gitta cikin zuciyarka ka gama samun matsala wannan kalmar la ilaha illallah za ta tsumbure da ƙarshe mata mace hmm? akwai aiki kuma a fili yake aiki na amurin mumkin kusan ma idan ma mutum ka zaba wani ba da gangan yayi ni na sa wanda ke damu na sa abin da hana ni kina da komai tun da dama kututun abu dama guda hudu nan ne sai dai wasu su haifi ɗaurori to amma da za ka samu a ce kace la ilaha ce duniya shi ta, sai don ta bukata kawai sai ɗan kama gaban ka nasu amara da su babu inda za ke kuma ma kafa in koma sama hawa sannan yi tun da duniya ta to wannan idan suka ba ka zai kone sha'awan zai babbake ta shigo haka za ta kasa tsirowa kuma an mata abin an yi feshi akan fesa wani magani mai hana abu tsirowa kuma da feshi an yi ya babba ya hana wancan kuma tsirowa shi ke na zanga dawa ce kawai ko masaraka ce kawai nam nam Hmm. so ɗaya ma nan kawai hawa ita ce ke da rafa eh hmm. cikin da ciki suke cikin misalin su ‘ya'yan nan su lahur da sun haddaidi ‘ya'yan nan kan zama ni'ima ‘ya'yan nan kan zama halaka in ƴaƴan nan suka jaru mala ai arziki ne babban arziki yanzu misalin a ce maka na faɗi magana ne don girmamawa ainihin mahaifin abokan gudun ai ya more mahaifiyarsa ta more ainihin tana daɗa misali ne muka ɗauko kai mu tsaya iyanan kan mu ƙara wani abu na wuri wurin mu muna kallon abu ɗin ko kuma bar wannan magana yanzu mahaifin idris kai ya more nan kaɗai za a samu littafi nan sama da talatin ko duk wanda ya karanta yanzu ya fa'idanta nan za a ɗauki ladan nan a zuba a irin ladan da za a bamu za a zuba shi a buhun ibn ko a kwantenan ibn matanta masu littafi duk wanda suka karanta suka gane suka shirya ta daidai radon za a ɗiba a zuba a nashi ana karanta littafi nan a kano ana karanta shi a afirka dai ana karanta shi a misira ana karanta shi a siriya ana karanta shi a saudiya ana karanta shi har dangon duniya ta haka littafin ba inda bai je ba to duk wannan lada ka dubi kun ce tsakanin da shi shekara ɗari bakwai to duk abun da aka samu aka sarkata duk wanda ya falahu ajaru shi an zuba masa to na sana an zuba ɗaukar baki ɗaya wanda yi wahalan koyar da shi yana musulmi za a ɗebe idan sa a zuba wa ma'aikinsa ba za a ɗebe idan sa a sa ma'aikinsa ba mutum ya samu ɗanar gari ai ya samu sai wata kanan fitinan da za ka sha fitinan ya zai jaru ya zai yi kaza ya zai yi kaza da shi Allah ya riga ya baka shi kuma ƙarshe ta nuna maka bai san wannan maganar ba shi bai baji ka ba tukuna ka duba ka ga 'ya'yan wasu wani ɗan da kansa ya zo ya tsaya tsayin daka ka yi zai duniyan nan da za ka yi masa sai ka zaɗa na yana sai kyau ya ba ka sha kai ku na ka yaƙi sai dai ka ce na ina da ɗana kirki a kai bari. Allah ya ni ɗan banza ne don ka rufa laifin ɗanka ta ce na kirki ne yana da ƙoƙari na kai bari. Dahaushe haushe ma ya zargi wannan ya ce magori kafa kafa da kanka matan nan aka ce ka samu mace ka ɗauko malam ka riƙe ta ka nuna mata duk a duniya an ce gaba da in ka cire takawa to babu abun da ifi daɗo irin ka samu almar'atu saliha a rayuwar ɗa namiji in ka cire takawa in ya samu mace ta gari to wannan shi ne jin daɗin sanari sai fasa nan ce maka alamar a tosaliya tarjama ce fassarawa kai aka yi na kalma da kalma ai kasan da saliya wanda tana zaune da kai domin Allah domin Allah ta zaune da kai sannan matan nan tana zaune da kai yadda annabi ya ce ta mace ta zauna da mutum in ka samu wani aika gama idan ka ce ta za ta bi ka idan ka kalle ta za ta faranta maka rai tunanin dukkan wani sabon Allah na duniya ka manta shi masu ga kunga mu ka shiga nan ka fita nan ka gano wancan ka gano wannan kana ta isti'aza kana ta neman tsarwa kana ta menene wani abu ya makale ma a cikin zuci ya je ya makale ma a cikin kunnen ka kana zuwa kana ganin matakka irin wannan ka manta su duka duk tsufan ka zo eh, kana da mata to matakka kana bukatar ta faranta maka dai in ka ganta duk tsufanka ba ta zama tsawarka ne ba za ta zauna da kai yadda domin neman yadda Allah kawai take zaune take da kai za ka gani matan farko matan dauri kai ka ga irinsu masu cewa za su dafa wa mijinsu abinci su samu lada Ana ko in ta ga dama ne wannan ya kwana hudu bakwai ba ta yi abinci yadda take so ba kuma sannan ka ta samu lada wani lada za su samu shimfidar da za a yi maka dan ka ci abincin ai a ko a dabba akwai dabba da bai ci abinci ta mata kirari dabba ta an bata ci abinci ta mata kirari ba ta shan ruwa ta mata kirari to ai mutum ko yana da irin wannan me yake da suna eh, jiwon an ce ba ta shan ruwa ta mata kirari a mata kirari sai namijin ya yi ihu ya yi ihu ya kaɗa bindi ya kaɗa bindi sannan kawai za ta tafi cikin su shiga su sha ruwa an suka fito waje ba rububi gare su daga nan kwamandojin da iraba su kuma ogan ya yi masu kinari in yi kirari duka sauran sun koma sun zazzauna da tsofaffi da menene duka kwamandojin za su shiga su sha ruwa yanzu abu da rage wa suna haurwa yadda kafan wahayi aka yi musu menene gaba ɗaya za su rufe ihu su yi ihu su yi ihu lokacin oga zai taka je sha ruwa daga nan sannan a ce sai abu na wannan ne tarihin rayuwarsu Ta ma ga ɗan gada mai zaman nan ba ga abincin ka can ko kuma za ka ci abinci yanzu alaji ka tsaya nan a kawo turan abincin a aji a koma ɗauko abincin a aji sannan a ɗauko bayan tuwon a aji sannan a kawo miyan a aji sannan a ce a ah, na baro ruwa ma a ɗauko ruwan a aji sai ruwan ma ba marfi ba zai je ɗauko marfin ƙasar da Allah na ƙoshi ko tashin hankali yanzu an fasa je ta dafa abincin eh hankali haka ma ka ji kana <laughs> ban ma san yana da bayo inna lillahi wa inna ilaihi raji to saboda haka nan kan cewa kan ce yaran hausawa duk wani ɗan bahaushe ba ɗan bahaushe ba mu ba wasa ne ba amma dai in na magana sa ce ku nemi aljanna kawai amma duniya za ku mutu da bakin ciki inda a kan mace ne kuma nemi aljanna ta hana ku zina tunanin kayan aiki mai kyau to zai hana maka zina ba ka da ka ba ta ba amma mace ba ka da ita duk abun da Allah ya tana da mace miji ya huta matan hausa ba su da shi cewa aka ce ma Allah ya tsinewa mata duk da ba ta sa lalle shi da muka kwana wajen bakwai baban kamar wani cikin hmm? malam to me lallin ba ne tukuna yau ai gari kamar bai san lallin ba ba har na ta ashe ya san komai matar da ba ta kwalliya wa mijinta Allah ya la'ane ta don ba saliha ce ba ta na likita ne ta na zuwa buki ne ta na zuwa kaza ne sai na kwanciyar hankali inda duk ka fashe kallonta ba za ka ga alheri ya je ka ganta kata kata hmm. eh eh eh eh ai eh irin yadda aka haɗa ka na gane ai ai hisa aka ce zamanin kaga ba musamman muka huduwa ba akwai jiragen fito lokacin fitina mun zo da jirage a wancan sami wajen jirgi tara fati yi muka muna yi jirgi tara na fito na irin wannan abin da kana a cikin jiragen nan za ka samu jirgin da zai tsallakan da kai akalla jirgin da zai tsallaka da kai a nan ina ga ba irin jirgin ainihin misali abun nan al'ilmu a tasabbutu in ka san matsayin wannan hadari ne kai sai ta fara ta riga ka san irin wannan matsayi ka yi yawon da kake yawa wannan ake duk da kake lada kake samu ko kuma ku duk wani jirgin mutum ba zai tafi da wannan rakan ba ko alhazaru min asairi ma'a ha'ula'i jin tsoron tafiya tare da su sai dai ta hanya amuru bil ma'arufi da nahi alal munkari daga nan sai ka jefa ka ba bin hakuri ka kura kawai ba ga da ke so ba sai sai bi kai hakuri kai ta amuru bil ma'arufi zuwa Allah ya karɓi ranka nan magana ta ƙare wanda ta ƙare kai ka sauke abin da ya wajaba gare ka zuba ido wa naka sai an ji lahira saboda ka saba koma hmm. abun da bai zo ba mun samu matsaloli da dama abubuwan da suka kawo nan da yawa da yawa saboda menene mun sake? ba ku mun sake ba zunubin mu ya fa maƙiya, Allah dama sulken mu addini shine sulken addini ke control din mu ke mana sulke duk inda aka bi ba ya shiga mu maki muka saka saka da addini maƙiyan na suka shigo ta ƙasa wannan makiya ba da bindigogi suka zo ba ba da tankoki suka zo ba ta hanyar jazawar fikiri suka je suka zita kwance-kwance suka shige suka kwashe mata da 'ya'ya suka juya masu tunani wani abin mun yi dalili kwatankwacinsu yadda kwatankwacin tsutsa da wake shi kai kana da wake in ba ka kula da waken nan ba ƙarshen ta sai ka gani tsotsa sun shiga waken ba zai ciwo ba kuma yayin da su shiga dinnan ba su shiga ta inda ka sani ka gefe za su shigo gaba ɗaya ka tsakko wannan ya fashe wannan ya fashe duk abin da ka tsakko sun riga sun kata duk inda ka shiga yanzu nan binne kana ganin binnin nan ya yi ma tsani kana zuwa kawai ka da tsayar tana nan don haka nan kawai yanzu aiki ya zama mana biyu fitar da na maƙi Allah kawai abin da za mu yi murna lokacin neman aljanna ya yi yadda ga hanyoyin shahada ga sunan barkatai ba shahada ta mutuwa ba wannan ka tsaya rayuwa ka kaba da ita don ganin wannan abu kai abin da ke iya eh, jihadi ne Kin jihadi jihadin faɗa bai taso ba ba magana wani rafi wani wajewa yana kama ka addini yau kawai da baki ake faɗa an san da za a gane gaskiya a dage to wancan ɗin zai taso don muddin suka ga an tashan musu da wa'annan makamai an gano abin da ke cike an fara fa ainihin maganin samandagari yana kashe wa'annan ƙwayoyin nan samandagari ya fara aiki za su ce ba ku isa ba sanduna za su ɗauki sama yanzu da babu komai kawai ba mu da samandagari hmm. ne eh? ita ce kayan aiki dama mana Bahi isa a cikin jiragen ne aka ce ta ka ce al'ilmu wata sabbatu mai ilimi eh? aka gaba karatu mai ilimi ba ka karanta ka sai san da yake ciki al'ilmu wata sabbatu. shi isa hanyar magana ina ga wannan da muke yi shine hanyar shine jirgin shine jirgin fito wannan abin da muke shine ɗaya ne daga cikin jiragen da za su yi mana fito daga wannan masifan shin yanzu ba ka sha zuciya ka taɓa ce daga gida an zo an kama karatu sai ka manta tun a duniya kila kawo ne wanda ya ce maka sannan ka ce ina ruwanka da ni amma kana zuwa kila aka minkino kalma daya a na biyu sai ka ji ka ciki sai ka gyara rabon ka ce shi ke kenan na ma gane ma duk wancan abun an fafa jirgin fito nan ba daga cikin jiragen nan guda tara na fito babu al'ilmu wata irin wannan jirgin nan ko da ke kowane wurinsa daban al'ilmu wata sabbutu to haka dan haka nan wannan duka ba yi abu na ina kalmar na yanzu misali ka ce ina ma a ce ƴaƴanka da matanka sun ƙi zuwa to ko ba gida ka nemi usulobin da za ka yi dubara ma arfata yanzu ba ga makiya Allah ba da suka kalle mu gaba ɗaya duk ta inda suka bullo muna da sulke duk ta inda suka bullo iyayen mu sun sa sulke sai suka koma daga tare biyu da ta yanzu sun samu waya a banza wannan waya kwanan nan ta zo duk inda kasan da suka kama ta da yaƙi sun san aikin banza su kai sun kashe sarkin musulmi sun kashe muftin musulmi sun kashe wane ne duk wani mai kayar baya wanda zai ce bai yadda ba an kashe shi suka ce ba mu yi komai ba wannan ba su mutu ba suna nan tsaini aka ƙara masu sai aka buɗe sinima a plateau shi ba komai ƴaƴan su faru a da ta kuma ta zauna ba sai ga su nima a Kano ba ga su nima a Sokoto ga ta a Katsina to tun da aka su nima nan ne ba ta ana nan ana kallon su nima nan ne wurin hira nan ne wurin kaza da safi lokacin da ake ɗaukan ƙwaƙwalwa ake ɗaukan aidiyoyin abubuwa lokacin aka ce musu ga labari wani labari mai shauƙi sai ba a san mai ke faruwa a ainihin a faransa ba an ga dai mai ike da suna shugaban yan kasa ya wuce da sanda aka tsinkaye matarsa can da gudu ba su mai ya auku ba ku biyo mu kasan ku kwata biya za ka yi ka tafi da rediyo da ya haɗa su hmm? in abun nunawa ne wannan ya shaƙe wannan wannan ya shaƙe wannan wancan ya faro wuka sai a ce to za ku samu rikicin a gaba ku biyo mu tun da rana ake nuna wannan da daddare abun da za ku hira da shi kenan yau fim mu na ƙarshe ga kaza ga kaza kaga ana ta tara ko in kai mai sun kallon yaƙi ne ana ta tura makamai ana ta tura makamai ana gudu makamai ana menene wa'ancan ma na yin kaza ce to biyo mu sha biyu mu haɗu ba bacci ran nan duka nan nau'o'in hanyoyi ne inda kana zuwa makaranta yaushe ne ma za ka da wannan sai ka ko yanzu wannan duka ta zama ƙauyanci ga su neman ƙanan ka matar kana da nashi ƴaƴan kana da su neman mafi munin su neman babu wani abu da babu a ciki kana magana yara yaran na sun fi sani sun fi ka sanin kan waya waya ba ilimi ne ba danne danne ne kawai ana nuna ma ikaza shi kenan ba ilimi ne ba karatu ne ba karatu na nan a jami'a inda yake karatu na nan a falsatin ɗin inda yake karatu na nan amma wa'annan sarke-sarke nan ba ilimi ne ba ba na jin za ke da eh, eh, a ce maka kayi masa digiri ka a doctorate digiri da akan kwamfuta a bai yayi yawa <laughs> digiri akan kwamfuta za ka je jami'a ka ce a tsora ne kan wannan sai ka kai ta jin kwamfuta kana za a ce na ta kan dakata sakandare shi ne ka ko Tari mu je daga masu abu alai eh eh <laughs> saboda don ajiye daga gare ku san ni ban je ba amma wannan duk abin da ka karanta na rigizai shi ne ka je ka karanta asalin karatu wannan firamarin da kai da wannan sakandin da kake ji karatu in za ka ɗora ka bi kai karatun kirki to shi za ka ɗora wanda duka gwangwana ka wata kanka lokaci da su yanzu ne wani ke bada labarai wani ne ya zo daga ina ya ga an rubuta makarantar kwamfuta sai ike to ina makarantar kallon tv da yi dariya gama ce makarantar kwamfuta ya to na makarantar kallon tv don tv ma ya kamata yi muku makaranta ba ku iya kallon shi ba bari mu koma mu ci gaba na fama da sakat hazihil kalima fi kalbi duk wanda wannan kalma ta kafu a zuciyarsa la ilaha illallah bi haqiqatiha allati hiya haqiqatuha wanda allati hiya haqiqatuha wattasafa qalbuhu biha zuciyarsa ta siffatu da wannan kalman wansa baga biha ya rinu da ita da shirgatin lahi da ce a sanu shirga da irin tarbiya ya tarbiyantu a ƙarƙashin wanda babu wanda ita Allah kyawun tarbiya fa'arafa haƙiƙatar ilahiyyati ya san haƙiƙanin uluhiyya wanda za a bautatawa allati yasbituha qalbuhu lillah wanda zuciyarsa ta tabbatar da shi ga Allah wa yashhadu biha lisanahu harshen ta shaida da ita wata saddaka ha huku da sa suka aikata da kalma ce ta ce na kida ko alal lisadi wanda za a dinga faɗinta da baki ba aiki ne an ji za a faɗi amma sai zuciya ta sani harshe ya faɗi da tsakuwa su aikata wannan fatikal hakika anin ga me wata dakha ko jawarihu wa nafa tilka alhaqiqa ani wa lawazimuha an kulle ma wallahi wannan hakikanin yadda ya ɗauki Allah nan bautan farbobiyarsa ya kore su an kulli masu wallahi ga duk wanda ba Allah ba kaga bai da alƙibla alƙibla ta guda Allah daga Allah zuwa ga Allah don Allah duk abin da ke yi sana Allah ne wa wata a kalbuhu lisanahu zuciyarsa ta yi daidai da harshensa fi hazan da fai wal isbati a wannan korewar babu wani abin bauta da gaske isbatu sai Allah ce kadai babu wasu masu bauta na gaskiya to sai dai ba su bauta Allah shi kaɗai bautan nan kuma ya za a yi ta to nan ne fi baharul la fahila lahu wan qadat jawarihahu gabaɗuwan fa suka da kai liman shahida lahu bil wahdaniya ga wanda aka yi masa shaida da kadaituwa ya kadaita wurin aikace aikacensa yadda guji tafsiri mu na ranar ne ke da suna a taban ne ko kan so su tabara sautal mulk a sabar ne sai ka dubba yadda so ta sai da rububiya ne amma gaba daya burkuta mana dukkan komai mutum sai yi wani gari kuma ba bai mafan waye Allah ba gaba daya suranta Allah ya haura masu fa. kawai don abin da zai rage sai dai wai tukuna a bar komai mai Allah nan ne yake so a yi ni tunanin sa ya fi karfi na me yake so a yi na gudun saduwa da shi mai yake ne baya so don in yi mawafaka da shi liman shahida lahu bil wahdaniyati sa'atan tana mai biyayya salikatan subula rabbihi tana bin hanyoyin ubangijin um, uh, zulala gaira na kibatin anha ba bauce daga hanyar Allah ba wala bajiyatan siwaha ba ta neman wata hanya badalar canji musuluncin nan da ya yi masa kama la ya buta jil kalbu siwa ma abu bihi alhaki badalar kama na yartajil kalbu badala zuciya ba ta neman canji siwa ma'abudin haƙƙi sai abin bautansa na gaske fala haiba ai ko shakka babu anna hadhihi al-kalima ayi kalma la ilaha illallah min haɗa al a wannan zuciya ala lisani akan wannan harshen zuci ne ta riga ta girku a can ya riga ta ta kullo akan harshe sannan ta bayyana a gaɓaɓuwa. la ta zalo to ote A ga aiki kwanan jari za su samu babu amal jawari na ba mu wahala saboda ba la ilaha illallah a zuci sannan a harshen sama-sama don haka an ka tashi amal jawari zai bada wahala yadda za ka yi ke yara ne ko mulhidai an yi magana ce kai tsaya ustazu a takawa ha huna ce ƙarya kake idan na huna ka takawa na ra'ayina hafi mu'amala cika ma'ayin ka takawa inda kana da tsoron Allah a zuci wallahi da ba kai sata ba In da kana da tsoron Allah a zuci malam da baka saba Allah ba In da kana da tsoron Allah a zuci da ba kai shi dabban za ba da ko tsoron Allah ka da ba kai ƙarya ba ma inda ka taɓa da abun yana zuci harshe zai bayyana gaba za ta aikata da صدق لا تزول تؤتي ثمرتها من العمل الصالح da aika nagari kun san aiki nagari yi domin Allah kadai sannan yin abin yadda manzon Allah ya bai daidai gudu as-salihi as-sa'idi ila sama mai hawa zuwa sama kulla waqati a koyaushe to kullum ake kake bayi fa in ka shiga ciki ka je ka dawo za a fara ladan ka da shi sama ka je bayi ka tattali kayan tsarki ba ka yi bayi a sarari ba kowa na gani tun da Allah ya hana za ka shiga wuri da ka shiga da sunan Allah bismillahi Allahumma ibni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith haza uluhiyya a amalin jawarihi ka shiga da kafa da hagu ka je ka yi tsugunan da aka ce ka gama ka wanke ka tsallako bayan ta ce gufura naka alhamdulillahi lazi a zahaba an nil'aza da roƙo Allah zai biya baka bukata sace. sannan ga girmama Allah da kai za a takata wannan ba haya za ka yi a tsarin ladan ka yi sama da shi me zai sa kai wannan abu sai don kai da la ilaha illallah wai kalman ta riga ta zama ka ga ana ganin wannan a gababuwanka ba ka ba ka san wani ma ya gani ko da ka gani ma kusa sai ka dace kai shi a zuci zuciya ka ba za ka wasu da shi waje ba to duka wannan kaga sakamakon la ilaha illallah to malam ba haya kawai ga irin abin da mutum ya samu karshe wannan aikin da za a karba to za ma ka gyaru gaba ɗaya tun da taqabbalu Allahu min muttaqi za ka ci abinci ga abinci an tana da ha'idar kanka ne amma in an ajiye abinci na farko abinci na halal yanzu da wannan hannu za ka ci abincin sannan da menene za ka yi kafin nan sai ka nemi halaccansa bismillah sannan a abincinka yadda aka ce ka ce zaka baki ka gama ka ce alhamdulillah sai abin da ke ƙarshe sai ma gafara ana fa'idan kanka ne amma ka za ka tsaya iya wannan baka ce to wannan kaɗai zan dinke saboda samu gafara ina ai ba shi kaɗai yake ba rayuwarka yake so gaba ki ɗaya ka shi ne musulunci ka ba da kanka gaba ɗaya duka in ba la ilaha illallahu ba ya shiga cikin zuciya wata ai ba zai iya yi ba yanzu ka gani ba a yaran da ba su da la ilaha illallahu in an kira sallah sai su watsai a kasan ba su da la ilaha ya yi mu ba su sahili ana kiran a ce hayya ala sala ya kwashe kansa gida ba su da tauhidi ba su san Allah ba la ilaha illa ba ta shiga cikin zuciyarsa ba bayan lokacin da ana hayya ala sala suna farkowa da gudu su yi cikin masallaci na cikin masallaci na iya jikin kuna sun fita babu la ilaha illallah tare da su babu ita a zuciyarsu balle ta zo harshe balle gabansu ya aikatawa ta yi karatu ma karatun gaba na addini ne wani luga ka yi ƙur'anin da ka karanta yaran ka karanta amma abin da ke cikin ƙur'anin babu shi tare da kai har a ce kana mahaddacin ƙur'ani ka fa a hannu ka yi sata فإن باب كلمة شهادة هذا فيه إما أكو إتحاساني تحاسو بالي إلى العمل الصالح أفائد إلى الله كل وقت فهذه الكلمة الطيبة ونن كلمة tsarka ونن wannan tsarka kakkiyar هي التي رفعت هذا العمل as-saliha ila rabb ita ce mai daukan aikin zuwa ga ubangiji jirgin ne ko ka gaishe ba ta'ala wa hadhihi al-kalimatu tayyiba wannan tsarkakakken kalma tusmiru kama kalaman kafira tayyiban tana haifar da maganganu da yawa masu tsarki ya ƙari na ho amalin salihu aiki na gari na haɗe da shi فيرفع العمل الصالح في أتجولنا أيك المجرين إلى الكلمة الطيبة كما قال تعالى إليه يفقد الكلمة الطيبة كلمة نتركي كلمة دي ما تركي صلاتي قراتم قرآني واي واي والعمل الصالح يرفعه فأخبر سبحانه أن العمل الصالح الله تبارك وتعالى يضم الأباري أيتي نجري ليرفع الكلمة الطيبة ينا أجوانا كلمة وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها تنا هاي فروا مي فإنت عملا صالحا كل وقت بس هنا توتي أخرى wal maqsudu a takaice dai abinda ake so nan a faɗi kan al kalimat tayyib anna kalimat at idza shahida biha al ai kunji kalmar tauhidi na idan mumini ya shaida ta ko mumina arifan bi ma'anaha yana sane da ma'anoninta da sirrinta a nan kafin akwai sanin farko dai rukunanta sai ko a ce ma'ananta saƙon da take isarwa bayan nan akwai rukunanta bayan rukunanta akwai sharuɗanta bayan sharuɗanta kuma in ka gama wannan za ta ce maka ga abun da ake so ga abun da kake so ka aikata to wanda ya san wannan kalmar shahada da wannan to shi ga abin da kalmar shahada ta ce neman ka da shi abubuwan da take neman ka da shi to lokacin nan ne a ainihin za ka ga eh tana juya ka ashe sarƙe kake da ita ka ce nan ba maganin fasa ta da rukunanta mun karanta shine korewa da tabbatarwa sharuɗa ko jin guda bakwai ne ambatonsa zai yi tsawo in an takaice su ma fa'idar ilmin yaƙinin wa ikhlasu sai dai kun kabulun wanki ya du almahabba to ka gwamna sai ka bi ko na guda to kuma yanzu sun cinye mana lokacin duka kamar yadda ka karanta ta a fatahul majid kamar yadda ka karanta ta ala ilaha illallah kamar yadda ka karanta ta a taisirul karim ba a taisirul azizul hakim ne yake na ibnu muhammad bin abdul wahab ba na tafsiri ba kamar yadda ka karanta ta a inda ka karanta ta arifan bi ma'anaha wa haqiqatiha da haqiqaninta nafayan wa isbatan rukunanta ne wannan متصفا بموجبها يصف فتد أبدا فتي نما قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادتها زوتي أنفا ناس إيدا شداوة حارش أنفا قباقو أنفا فهذه الكلمة وأن الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل تتكي تتجوّن عنك من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ توشن تقدّت السنر في قلبه وفروعها متصلة بالسماء أي كنا كان فما وهي مخرجة لثمرتها كما كتبت كل وقت كل متم أيكي أيكي أيكي أيكي أيكي yanzu na ana gama sallah ba na da ka tsaya kai tasbihi rasu tuhani ka koma kila ka daɗa nafila wani ɗauki littafin zai je ya ɗauko karatu wani ɗauki ƙur'ani ya karanta kaza wani jaddada ije gida ya ji ya gaji ya kwanta ya bacci in an jima ya tashi ya ƙara kullu haza samaratuwa duk kai da kyakkyawan niyya lada za a tara mashi ba wahala kake ciki ba ba ni'ima ba masifa kake ni'ima kake cikin ka yanzu ba zaune jaratu ba yanzu ina can gidan kallo wa min salafi daga cikin magabata man qala inna shajarata tayyiba itanyan nan mai tsarkin nan hiya nakhala ويدل عليه حديث ابن عمر الصحيح زام دوبا شاكفا وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wataran annabi haka annabi kan nan nan masallaci inda aka yi sallah nan ne wurin karatu an yi sallah an gama jama'a assalamu alaikum kal'ada ake wa alaikum assalam yake jama'a ku bani labarin wata itaciya wata itaciya ce wacce ce ita misaluha masalul musulmi wata kwacinta kamar musulmi kaga musulmi in yayi kalmar shahada yana tsaye yana ta aiki yana ta aiki aikinsa da abun na ɗansa ba ta tu'ti laha a kullum ka'ida take badawa kullahi min bi idin rabbi amma la hutu waraqaha ganyenta bai zubewa kamar yadda ganyen dinya yake zubewa ganyen gawo na zubewa wanda ganyen kuma ke zubewa ne hmm? hmm? ke ɗaya mana karewa hmm? kada ɗora mana karewa oh. to shi ke nan dai wannan dai ba ta karewa annabi ya tambaya tambayar zan zai ta kuro ta ita ta mai kama da musulmi ba ta karewa kullum amfani suke badawa wacce ce ita aka fara magana wannan yake durni ne ba ita ce wace dargajiya ce ba ita ce yan daji daji suka fara lissafo itatuwa ranar ce ba ita ce ba a kai shuru abdullahi dan umar yake cewa fawaka fi nafsi annaha nakala dibin wace a alaina inda tana ba da fa'ida kullum tunda ta hanyar Allah ya bashi fafafa wato sun je fa'ilin nan shi Umar na zaune Abubakar na zaune ga ɗan shi na zaune duk a gaban annabi kaga wannan ko yana nuna wannan ya kamata mutum da inda ke da shi in ne na su ɗiba gaba daya sun mafi bane sun sabaki ga shi ga ƴaƴan shi wani addini sai da haka nan aka da aka tashi tambaya ba ce da eh, tambaya ce ta dattawa ba tambaya ce ta yara ba ana cikin nishaɗi ne amma fakare tu an aka kallama na yi kyaman magana na da dattawa sun yi shiru kafa akwai kunya ya duba babansa shiru ya dubi abokin babansa a ainihin abubakar ya yi shiru manya-manyan nan kwaye kaza ko ya sun kuya to ni ma bari ka ga mutum yi wa kan hakan da bani ya shiru guda wa ma abubakar ga abubakar raube wa umar fadan malam ya ma tun da ba su yi magana ba aka shiru ala nabiyu sallallahu alaihi wa sallama hiya nakhla dibino ne sadan ma karastu bace da na so in faɗi an riga an faɗa shi kenan sai da suka fita suka keɓe da baban shi falon ma kharashtu ma abi kaga tare suka zo tare suka rakka ya su gida abinsu mutum duk inda zai je ga kakansa a wancan lokacin da ba su tuna ba yaya yanzu hmm? shi ya zama dole in za ka fita sai kai ban kwana da matarka ga sunan kan da ke basu su jama kwasa idan makaranta ka kai su kun yi hanjin oba da hindi masta wadda ga sunan a makaranta karfe kaza za su dawo miki ni kuma na tafi inda na tafi an san inda na tafi ba yawo na tafi ba na je nemo mana ne abin da za mu ci ke kuma ke tsaya aikin ke hadhihi mar'atu salihah mar'atu salihah mar'atu salihah duk wani littattafai na ɗanta ya tattara su na ba hankali a ce littattafan shekara tun da ba a san ne ba galiban na shekara ne ake sayi to kaga na kowanne shekara ya kamata in shekara ta kare exercise din da kai amfani da shi kawo su kafin shekara ana bibiyan su ina littattafan ka na zuwa makaranta ya za ka ga yaro ya je makaranta da littafi aljihu ina tafanka ke gashi yana samarun dadi yana muwatta ko lokacin ba je muwatta ba hadda da hashiyatul adabi ana tafsiri aisarar tafasiri e hudu ana wane ne duka an tara amma shi ya kasa na aljihunsa, a haka zai ki jarawa. kayi akwai kalubale ana ya ce tun da abin ya zama haka ga injina mu ware a yi photocopy iya wani daman shi ma dai wani abu ne ai mai kama da yaudara yaudara ko da bai zama yaudara ba kai tun da yake an maka izafi biyu a ciki ka zo kai ƙur'anin duka a risala an maka wudu'u an maka nikahu an maka menene tun da gida ka gama ta duka tunda da masan asali aka ce makarantar horar da malamai saman aka kone malamai kenan go shi ya gama yanzu shafi mai ce iko sai wa'ina ne malaman kala ya ce ya kulu yana cewa kul ce shi ne malami me za a horar a nan wannan fa ne je ka ka dawo ilimi ya mutu malam jari ko tsofaffin shi ke nan ne tuntuni hmm? ilimi ya mutu dan a zuwa wannan makasan ka gama samar da ne ka gama ashiya ka gama muktasar ka gama menene hi isa in za a yi muku karatun gwanaye ne ake a haska muku a ɗauko wannan babin a yi bayani a yi bayani to sauran babukan duka haka suke yadda ku fahimta in ma akwai wanda bai fahimta ba haka ba shi kenan amma za mu gama kaman hannunku bari a ɗan muku tambayoyi a ga mai kuka gani wannan ma a ɗauko na a ɗauko na shi kenan a haɗa to za a muku tambayoyi duka to anan kake koyo Kai dai a tafi yana da makaranta akwai karatun ce ito eh, ina yake kai ne baka ganshi ko mun ganshi kuma wannan magana yana nake tambayoyi ke cike ku da kallon ne ba ci da ya su tare kafi na si an na hannu kada fakari hito an a takallama wasan ma abubakar wa umar falamma lam ya takallama kwallon na biyu hiyan na kada falamma kharajtu ma'a abi nan ne maganarsa ta so yana tafiya tare da wanda. kaga yanzu in an tashi da kartokin da ƴaƴan kananan tare kuran ya a gida kulta ya abata baba wa ka'a fi nafsi annaha nakala kala ma man haka an taqula sai sa ba za ka faɗi ba لو da ka faɗi كنت a habba دا كافدي كان احب الي من كذا وكذا اكيد ان نبا وندي دا شي kai. tike da ka shuru da bakinka ka faɗi ina son haka kalama ma mana a ne illa anni lam araka wala ababakarin takallamtuma fakarhitu na gaba koyi magana ba sai na ji kama ta sa haya ya sa ka ce babu kunya wurin neman ilimi amma da kunya ce ta hana ya faɗi mu je can inda muka taso wa min hunko man kala hiyal mu'minu nafsuhu wannan kalmar nan kai mu'minin ne kansa kama kala muhammadu bin sa'ad haddathani abi qala haddathani abi qala haddathani abi عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قوله ألم ترى كيف ضرب الله مثلا baka ga yadda Allah ya kawo wani misali ba kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibati yani bi shajaratin tayyiba al-mu'min shi a mu'mini shine wannan itaciyar ويعني بالأصل الثابت في الأرض والفرع في السماء يكون المؤمن يعمل في الأرض أي مؤمن بين عن الدنيا بقى ينا تعيك ويتكلم فيبلغ عمله لكن سيكي قوله الصبا وهو في الأرض بغزا انا ba da labarin hatta mutumin da zai idan an kwashi fa daga nan ana zuwa fama je waye su tare hanya waye ku ga dako shi wane ne ɗan wane ce da ya cika ya cika dana ake ta wuce da aikin fa kullum su mala'iku sun san sunayen muminai a kan sama idan mutum ya mutu sun sani sun san aikinsu kullum ana wuce da aikin mutum kullum ana wuce da aikin mutum ranar sai ga ran a hannu fafa sun tare ko bayanan wahayi ran wanki ha wannan bai wahala na wanda kuma ake wuce mata da ibadodin ta nan ce ita ce Allah sarki Allah ka tausaya mata Allah ka jin ayanta ta ja kofa ko ce har sai an kai wurin Allah haka kaga a menene asaluhu fil ardi wa far'uhu fis sama kullun labarin sa a can sama na gudanawa sai dai ba mu sani ba kada mutum ya sani da ya kara to amma ya Allah ka labari kuma annabi ya ka labari magana shi gaskiya ne يعمل في الأرض ويتكلم فيبلغ عمله وقوله إلى السماء وهو في الأرض وقال عطية العوفي في قوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة قال ذلك مثل المؤمن wannan shine kwatankwacin mumini لا يزال يخرج منه كلام طيب duk inda ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ladan ya daga yayi sama sama ta ɗaya sun sani sama ta biyu sun sani sama ta uku sun sani kai kuwa kai ta ba su aiki kai ta tsayi kai ta tsayi fatan ka sha du'a yan sama dan ka za ta wuce وعمل الصالح يرفع يسأل إلى الله وقال ربيع بن أنس أصلها صادفة وفرقها في السماء قال ذلك المؤمن ضرب مثله أكا مثالا في الإخلاص لله وجاء إخلاصي ولقى الله وحده وعبادته وحده لا شريك له أصلها ثابت tushen na nan a ƙafa. ai kana aqdu amalihi sabiqun fil ardi ila nan kafa wa far'uha fi sama qala dhikruhu zikirin sa duk fi sama wala na baina qawlaini da wancan fassaran da wannan fassaran babu bambanci a dunkule dai abin da ake nufi da wannan kalma والمقصود بالمثل المؤمن والنخلة مشبهة به كما انت سؤال وهو مشبه يعني مشبه به مشبه به يعني مشبهة به إيه؟ وهو مشبه بها وإذا كانت النخلة إن ظن إتاتها شجرة طيبة فالمؤمن المشبه بها مؤمنين كمان شئت أولى أن يكون كذلك ومن قال من السلف إنها شجرة في النخلة فالنخلة من أشرف أشجار الجنة و... شجرة في الجنة إيه فالنخلة in yake wanda ce ina a shajaratun fil janna ya ce yi fannakala sa'in min asharafi a shajarin janna to ina ganin za a hakura ku kalmar shahada ke na eh ma'auni eh mu'amaloli eh Jullada za a ba mutum inda akwai manufa mai kyau zirga da mai zuwa kasuwa ya dawo da mai dawafi a kaba duk ɗan ibada ne sai dai kowanne kuma kai shi ta aka ce kada ɗauka wanda ya tafi kasuwa ya ba wanda ya tafi aiki neman halar ya tafi ibada yake sai dai kuma ya rike bakinsa akwai inda duk aka ce da harshensa da menene ɗinsa da idansa da jinsa ba a tafi wanda ya tafi gona ibada ya tafi sai dai wata ibada wata ranta tare wata ibada na eh, eh. nam an bance duka suke ba ne ma wane ne suna cewa ba dukkan su suke haka ba waye iya zai iya cewa a ban ce la ta zalu ta'ifatun menene ku tuna min hariri min ummati yau to saboda haka nan yadda aka samu a maza ana samu a mata amma kun san illa ne shin mu da muka taru nan mu maza mu mutanen kirki ne ai ruwan ya doke mu ruwa ɗaya doke mu amma ainihin ruwa ɗaya doke mu amma kam na so zahiran nan tana da matuƙar rauni Allah ya kiyaye ba don haram ne ba da za a duba ne ba su lalla a cikin su nan yanzu da wuya ka samu kusan an kafa uku to biyu haka suke shashi biyu da uku haka suke tsora kuma duk da mazansu masallaci ba wajen nuna shi ne ba ba a rasa na Allah amma killa ba ba karatu ne da rabbi ba ce ra'a abu ne karatu na ba wanda baya hawa wata rana in an tashi za a yi karatun ƙarfin da zai koma kan mai karatu so masu karatun ba a faɗi mutum da zai masu karatun nan ka kaza ne masu karatun nan ka kaza ne wata rana masu je wata rana baza wata rana mata kowanne aka taso kan sa ba wanda za a tsallake sai dai lokacin da bai yi ba me yasa wani lokaci ta sai ga an ƙare da koke-koke ko ya tsinci kansa a ciki to haka ka gano kana take ka gano ka duba dama kyan karatu ka fassara kanka a wanda za ka duba ya tsakanin ki da miki ya kuke rayuwa ka duba gari Allah ya taimake الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله